Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masoya sirrin mallakar zuciya TV, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wato ainihin wannan sabon program namu mai suna darasin rayuwa. Wannan wato ainihin shiri na darasin rayuwa zai dinga kawo muku darsa ne akan abubuwan da suka faru da gaske a rayuwar wasu domin mu dinga ɗaukar izina daga rayuwar wasu. Wannan labarin da zan ba mu yau labari ne wanda ya faru da gaske wato ainihin tsakanin limami da ladaninsa ku biyo ni cikin shirin ga yadda labarin ya kaya wani mai kuɗi ne a masallacin da yake sallah wato ainihin sai samu ladanin masallacin irin azumi ya gabato haka kyaututtukan ɗin da masu kuɗi suke badawa lokacin azumi da kuma lokacin sallah da sauransu su wato ainihin bawan allah nan sai ɗauki kyautar kuɗi naira miliyan biyu sai bashi ya ɗauki kwalan suga ya ce wannan kuma gashi ba mu wato ainihin liman shi kan shi ladanin da ya ga wannan kyautun cdc ya san dole za a samu wato ainihin hayani a wannan wato ainihin bayanin da aka ba shi tun daga shi an ba shi kyautan miliyan biyu kuma an ba mu liman kyautan kwalin siga su amma me bai yi wata wata ba abin da aka ce shi ya ɗauki miliyan biyu ya tafi da shi gida ya aji da ya zo sai ya samu liman sai ce mai to gashi kaji kaji alhajiwa ne ya ce in dauki ya ban kyautan naira miliyan biyu kai kuma ya ce in dauki kwalin sigan nan in baka shine abin da zai baka liman ya ce ina wallahi ba haka aka yi ba nan dai suka fara hayaniya ladan ya ga kai wani abin zai zo ya zama wani abu daban kuma zai iya zuwa ya zama wani dai abu daban to irin dai masu tawakkal nan ne a wannan zamanin idan kai ne zaka iya muna so mu ga comment ɗinku a wato ainihin comment section ladan ya tafi gida ya dauko naira miliyan biyu wato ainihin ya ba mu liman ya ba mu liman shi kuma sai an sa kwalin siga ya je ajiye a gida ya je ajiye a gida zuwa yamma cikin ikon allah an sha ruwa matan ta zo tana neman bayan ta gama kunu ana neman da za a zo a sha wato ainihin eh, a sha wato ainihin kunu da siga sai ta ta sami mai gidan taladan kenan ta ce mai gida ya kamata a ce ba su gafa sai ce a ah, ba akwai kwalin siga da na kawo ba irin kif suga din nan ce ba akwai kwalin siga da na kawo ba a je a ɗiba mana sai a amfani da shi su ce to ba damuwa tana zuwa kuwa ta buɗe ta buɗe kwalin siga tana buɗe kwalin siga ga dai siga dai an shirya siga a sama wallahi bayan Allah kawai sai ta ga sai bayan Allah kawai sai ta ga wato ai ainihin makudin kuɗaɗe an shirya sa kasan kwalin sigan nan ma makudin kuɗaɗe sosai ta shimigi zuwa ga abin da ke faruwa ina zuwa sai gani masha Allah kudi ne naira miliyan biyar a cikin wato ainihin gode ma Allah hakanan suka amfani da wato ainihin wannan kudade da kuma suka washe gari lokacin da wato ainihin wannan alhajin ya dawo masallacin bayan sun gaisa da liman sai ce ina ne fata liman ya ga sako sai ce eh ya ga sako amma wajen isar da sakon mai bada sakon yayi kuskure sai ce to ban gane ya kuskure ba sai ce a'a wai ya dauki naira miliyan biyu ne ya bani shi wai ya dauki kwalan siga ne ya bani shi kuma wai ka ce ka bashi miliyan biyu to sai yasa na ce a'a yi kuskure na shi ne kwalin sigar ni kuma miliyan biyun nawa ina ganin haka alhaji ya ce shine dai sai kuskure sai alhaji ya ce a'a ni ba haka na ce mai ba ce mai ne abin da ya gaya ma haka abin yake ce mai ne ya baka wato ainihin kwalin siga shi kuma ya rike miliyan biyu saboda ka kafi shi iyali ka kafi shi iyali ba zai yi kuma abin da zan baku ya zo ɗaya ba Aiki kai ma kamata a ce malam ka yi tunani akan wannan abin sai ce ya za a yi ɗauka naira miliyan biyu in ba ma wato ainihin ladan ko in baka kwalin siga ai gama kasa ya kamata a ce an duba dole akwai lauje cikin nabi ya kamata a ce ka duba ka ga mai kyau kana a ciki a cikin kwalin na shi da naira miliyan biyar ne na ce ya baka ya baka a matsayin kwalin suga, shi kuma sai ya rike miliyan biyu suna ga kafi su wato ainihin hidima da liman ya ji haka haba malam sai ne maladan sai ce maladan to ya kawo mai kwalin sugan shi ya zo ya ansa miliyan biyun shi ladan ya ce mariga mun shanye wannan sigan fa mariga mun shanye sai ai haƙuri kun ga darasi a cikin rayuwa duk abin da wato ainihin aka baka a matsayin naka ne kada ka sa ido akan kayan wani shine darasin da abin ne ke koyarwa idan kuma kuna ganin kun cire wasu darasa a ciki ku sa mana a comment section insha Allah za mu lura ko mu duba sosai sosai sannan kuma wannan program din namu idan kuna jin daɗin sa kuma na magana saboda mu ci gaba da bincike muna kawo abubuwan da suka wato ainihin faru a rayuwar wasu saboda mu dinga samun izina da kuma darasi a cikin wannan abubuwan ubangiji Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya sa zama mu a duniya ya amfane mu a lahira kun dai ga darasin rayuwa kun ga darasin rayuwa kuma irin wannan abin ya sha faruwa da yawa ya sha faruwa da yawa tun daga zamanin yanzu har zuwa zamanin dukan baya so idan mutum bai daukan izina akan irin wannan abun sai kullum ya dinga wato ainihin kwafsawa kullum mutum ya dinga ganin ga abin da mutum ya kamata mai yi mai muhimmanci amma sai mutum ya ji ya bata lokacin shi wajen yin abu mara muhimmanci sannan a ba mutum kyautan abu sai mutum ya dinga sa ido akan abin wani kun wannan duk abubuwa ne inda ba su da kyau to wannan shine wato ainihin program din nan wato ainihin darasin rayuwa mun gode kada dai amanta a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like mun gode